يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah ya dace allahu tabaraka wa ta'ala ituna wuji dana ituna duk ni mai doya kaka yi na jina na jina na mini ne ma wuce jo gai ne ma ya musulunci ayyar musulmi ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tufi littafin wacce kwana ya gudu wuyu ya yi bayan alkur'ani mini nima wuce yi da yayi yi ya kakaye masalaci a wannan da ya kata wuce su kuna ita karatu daga littafin kunan ya kowa tuwa wuyi bana da kabiyana ba nuna dabara ta ma wani ba shi tangi zama a ile wani cuciyo karatun yi ma cuta ci ci mini minisuratul arabu a yara ta da mutu a yi ci a ya kuba da jami'in gibe ji bayani cin a wani ke so ko ga iga ifi mitoci ya yi a tofi banwa aduwa gbẹgbẹdẹ ifi banwa aduwa bẹ̀rẹ̀ sí ẹgbà fọ́sára náà ó kuma ifi banwa aduwa gbẹgbẹdẹ ìjọba gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ látìtì lábẹ̀rẹ̀ daki kelen ne tun tiga mun de cici ya da ne e gitu e ba duwa duwa ba wana Allah tabaraka wa ta'ala ci ga ga ga fi da ne ji ba ne ga cikin bozo wato ta yakin ní ba wa duwa be ne su ga da bayanin waje tabbata ya mini hadisa a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fassara yau yi na su kuma fi yi wuce ba wa duwa na hadisi yau da bukari wa da muslim bu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga hadisi wani abu musa al'ashari gobe na ga zamaci fi bin ba duwa ta bere latu annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga daga ayyuhan nas yayi zawangi shi ibawu ala anfusikum aji sauki a titace bainakum la tadawuna summa wala ghaiba kuma da lalle da murbife zane ga yi na kunji tukatin cha eh? وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور ɗagayen ɗagana ga ɗaya gona su kuma wuce abalanta na na yankin tara bisa su ci gana ba nuka su tuba ta na su kowo kala bi bici to tufai na kuma lati da wuna son ma zane ya yi na ci ga ba duwa na wuce tuba ta cuya wala ba yi ban wuce ga zanen da ba na wuce ban don dobe ilimin haɗe na suna innan ladhi tad'u innan dawo tad'una sami qarib zane ye ba duwa ya zuwo ne woge nan mace baye idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun eh, to ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga bi kiwujuji aga bi kiwa annabi gaba eti musu kona gagaga fayin ne bu musu kuto ba jibu da wata dayi da za da ani wajen fi yi yi zane yi wuce a duwa na lokaci na mai bawa duwa na sai gugu allahu to ba rabu to ba Ina inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin so a daga gafasara musulmi nan na gayi falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun kai da nasu kula da suratul bakara da gada wani dandan doge wa gaga addu'a wani fi kugoci na to mu ye yi soko majin da ce yi soko a ajiye aji aluba da da qur'ani mu la mutwa adabi mu na tufunu la mutwa adabi wazo da cike biya gai falis ta ji buni wani yi minubi da alau miyar shirun aga jihanci ma gafi da mini yan musilu na wani soko ga ramu ya coba na ramu soko ma ga coba wai na waga bani waga fa soko gafi da goci so kwai duka dai so karatu yi nan na nan a yara ta dubuta a baci هو الذي يرسل الرياح أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج لعلكم تذكرون وهو الذي دمن يجون سكون da yi ala ka lilo ya da bakin su kai ya da baje da bai wai kuma ya muna wani dan da ci da ba zuwa ba na zaga wa gile na nan ko wanda jin su ko ga yi cinu yusilu riyaha wa ju pe fe wo ko ya tun e fin ala tsoci labe ti siga ya jamu wo siga ya jamu na ga ikira ya abu amru to imam nafi to ibn amir to asim ba ta ru labe tiriyawo so ku ga ke fi jugo kira da mai hamza bin da kafir da kisai ne lube tiya ifrado na hada buga huwa alladhi yusilu riha tam bushran bayna yaday rahmati su kuma ji wani fiji gbegwa ebo adaba alaji bushara alaji ya bafa yan shito ya yi nene benin ga iya gutu su bi ma na da ne fi yayin kuna ga da ke sama shi na a ga yi sama shi zane da bukata ne na fi fayin ba lele bi wala to ci ga idan na yi mace ho alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد hatta إذا أكلت sahaban har sai lokaci na إتي ifgashi ita وعليك أكلت جمع wani ta wuta ne su waje share labari yawo har sai fi wuce shi agallakara akallat man ya jin fasara ga manu ya hamalat ifi ya ya kiyo ga yin sahaban girgiji eh fi kala na ji manukina eh mun ci ji bayani ga girgiji na yi leda na kingabon yi layin ke fara gi fara gino no don da ke towa patijo eh, karama nauyi nu ga su kai ga yayan na bogagan fatin ci na yiyeni na yi pefite wuce girgija malakara nuwa da na efe da zan a beke efe na aga ka aga girgije na lafe daza girgije na jimali yagban ebo ile na alakara una suku na wuli baladin mai yiti ya bidu ya yi na tuna fi wọ́n á tún nga yena ebo ya da na suku na ya da ya ki wuci nuwa fi nga na suku a dule fi ki na fanzal na bi ilma abe ke ga dule fi ki na fa akhraj na bi min kulli thamarat iga yena ziga yengi yuyo pata yesusu jina ya fe watia ekwa albarakayenu e yudifiki mbona kazalika da kudin mauta kyan na yi ji bikin na su ne ke da rayi da da na yi tufiyu na a kaza da jiga jihajjali na yi abin wati yakin mu diga a tun da rayi mu la'allakun ta zakaru ne mun yayi ya yi ne ya ga a ya ci eh, da na ki ele gunga fe na emedi ezo sare na abela ala ya darai to nga ezo fi e echile no bayan kinna atu ebo ebo daje ona ebo jinya abe da na ele du fi ona wale ki ya darai ebo ja yayi kemda su kwaji babu ma yejina ngawa beji to ito abe ke ga jaje ni mutabe dule fikin hadisi atazu hadisi wuce ta sayi muslim mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga lokaci bidon suma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka an na wutan annahu tannu eh? aw zillu numan shaka فتنبت من أجساد الناس ثم fa فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون kafi akwai na kiyaya kiyamana sai su kwa jule fikin bezo so bago bayani ne ji yayi ya bonna gaga na su kwa ju dakin na tuna rayi wele nu da fiuna ki muci ce la'adda da rayi na a ci gamu mu ya wuce da ne a tsune mu ta dan rayi na bayanin nan unji ga manawi kawai mu ya muke yin to hisi unji ga yanzu nufi da wani gaga daga na su kwakin na tuna da rayuwa nan aga to yi to daga kwace na tu fikin wani efo ki ama gabe abu da rayuwa unji unji kawai yin lawi ya e lawun ci wuya mai ke lawi gan a ke be dunega kemi ne ne udake rayu ne lega abin da to daga kwace rayu abin dule duga kafin ajin kiyama na ele wuce ga fe bayan ikina yana kafa ce yi bana hadisin da ya ji ba hadisin ya musulun ga bai cinu su ko ga duniya wuce zana fatan butu minu a jisadun nas daga yi ne wuce ga na kafa ce zaman gija fe jo ji a nabi sallallahu alaihi wasallam sun bayan fakufi na kafa ce ga zazo ganci su kuca befera fa idza hum qiyamun yanzurun biya ci ganci a na kiyama naki nunu ga kuta ga kafudi da nunu ga kuta eh thumma yuqalu ya ayyuhan nas alumma ila rabbikum malaika ya tafi zangi yayi zangi ji waya da nunu tutoci ije bada tutoci so ne ne wugwa muhimmanci ne nuwa ya rayuwar zawangi asali zawangi nuwayo nga kye gba tu mu ki unu ki nu ayo ke mi na en na ja zo fi ki mbo na asali ayi nu aga ke gba tu a ki aya na ki aya ra ya da nu ayo ki u ga wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi وهو الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب كنا غاي كن وانجنا kin na ito ya dan wayin yi nan gai jini fi bekin wangi ya khruju na ba tuwe na gado fi bona ya khruju ya wuce gati ya bi idin rabbi bi izini ya coci ke ne ga dufuna amma wallazi khabutha kin sakwaye man ji bayani a ga mun gayi kin na kin yi sana a ko kin na ta ku shi kona al za ta al ardu hijarati sud was sabaha kin yasa ko kin na ta ku shi kona a ga kin wuce kai ne ga dutu la ya kharuju illa na kida e, yake mucanya a facin waye na gida majiji bayani ne na gida nan gayi asiran bi ma'ana bezwe ngai yake mucanya waye bayan wazo yi da wale da kyar wanyo ma ki wanja na ki yoto gya su koga ka zalika na sarrufin ayat a ci gaye biyaye juye yayi dalla dalla ya yi juza igallu ya yi gboro ike wuji kwatanci da yin luci ya buɗe buyuwo in kawo mai yesu kuro da ya jama'a da jadaji ya na wuji yanar so iga hankali to kalmar na coci da amfani mai gaci gan wani shaya wuji zawa na wani wuba da wani gagan ma nan da ci dabo ta tako da su kai kwabe ganne na ban da yin sarari mai jiji bayani kyan mi badan tafsir bin kathiro wani ga hadisi bai hadisi abdullah bin bai daga ba abu musa na asha a rawa ga hadisi sallallahu alaihi wasallam ga mafalu ma ba'athani allah bihi min alhuda huda wal ilm kutunce na tuwa na muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna da na he ba mu gige na ka masali la ghaifi ke kotun ko ciye ne lulu al na dokuna asaba arda na dufikin bona fa kanat min kiya ki wato nu bi fida ka kayo mun ji kiri niya kafakin dabo na kiya tsakatsaka wuyo wayo ugewangi kabilatil ma elena nan goyun wa fi fa ba ta tilkala wa ushbal kathira ko cike yi wagi eh be yi ci dabba ji da shi dokuna so e gogo kinna ni ele no dufi fiuna mu umar yi yi ye tiya na ji fi amfani ya dabba ji to zaman gishi na yi misali man da ciya da sallallahu alaihi wasallam aniga bayani shari wa goki qur'ani wuce za shi dabbobin aini ne qur'ani wuce bi suna ni bi muhammadu ufiafu wa yawaya wuji fahimta so aka ti gara a fahimta na daba dani a a fe ke duka jizan yi zamfani a fe wu karatu a fe jin waziza a ga ikutun ku mele bifi ke wuce finu hele na kan gagan ci mo yi gwagi ji da yi ci dabba na ji dabba ji je yi za wani yi de su sai ci mai a misali ne da wani babu ba no gan kalitu zawa wangi laje ki ga misali ilinadu daga sama wani yan wayi ya qur'ani be ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam da shari ya qur'ani ne so kem na kinyo go ele fina a ci gaga zawangi za a ce go ele wa yi fim wa yi guba ba wa yi qur'an da wa ya hadisa yi go fim a ci gawa da za ji yin ni za ne go fina aluti za ja amfani kemi na kin na go no ele fi uchi yogo yi uchi yogo yi susu ji fi uti susu sunyi na zangi degi egi ti dabba zina na zangi dabba degi na amma wuji ki yi wuce kawai yi da kimbaci na na ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat min ajadib kin ji dabo ajadib ayo? kin ji ayo kpako ayo. an sakatil ma nuwa bena agwafiya adanu wuce kazi a tsobe fi da na kushi shi na su kun fanafa allahu bi annas za an kifin a noman shi na ni a fe diya fi da to filawo bukata wa sharibu a fi wasa wa zarawo eh a fi ala ya dabba fi fi. misali nana ne biji baci na mugayi misali zane ji wa yi kurani da bai be ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam a ga da bukata wa a a ji amfani ji duija abu e bai ne da ji su kun ku kan abu shi shi eh? a zamuci ci ci bai da amfani mu kyagu gugu shi ne ko kamo watakila mu da dewo kuma shi littafi yi bara kurani shi na bara littafin suna yi na bara guda shi guda shi shi ki kurani ne gan ki littafi sun nan zai ba oho gubiya zan da ci ci bai aka baba ma da littafi da ne luguci ma da littafi da ne wazu mai ma da littafi da ne dangantaka da kakayin tsakanin abubuwan a fi laya fi jan amfani bi yi ga yake misali ki na fimi waye iliya ufiliya eh amma wudiya ni wa kacici waye ne kajiji iza ice bi to yana jin amfani bi yi wa malu misali wa gan misali wa yamman na karatu jin mu majan amfani da karatu ya ne bobo kyufiye ne wa ya na da wani ba kutunci kyufiya ne ya wani mu da karatu ti dan guru ko wala tumiya mu to ci kai karatu ci kai eza ce beyi mu ce la amfani karatu ne lajiya a ga yin ce da lutu biyo mu yi lati misali wucewa wani ke mina anabi sallallahu alaihi wasallam misali jahilai annabi ga kin ke dabo wa saba mina ta'ifatan ukhra innama ya ki'an e ba shi ke dabo be mini kin ne lan na dufina ki ana wajen mu ya ka na su goyi ka an safsafa la tarafi ai wajen wala mta ka filidi na bara ba guda o ma le watin gangu ya wajen da bara felo kin fara ki anu amma na nafa ki anu na jika na fituwo la tumsi kuma a wala tumbitu elega bi fi wọn esu wọn kun jija wala fi pata umeke nye ndondo adene nye jabo na kete jikane butuno jikane aju jikane jikane shijiji mwa keto ke katana yezato ele adena anyi bona kele magabe dubo ele dubo wanyi wana to tiga gaga ndo chijiyo mutso afi ndwa ma na mutso ka katu kidan wuru kwenu na ga manwuyo ka manwuyo Qur'ani da biyu hadisa annabi da biyu amma wa ku zamu ba ji waza hadisa na ga amfani nuna eh wanda ke na annabi eh, misali ne annabi ga fadalika misali na mai jawo da nan ga ko tun ko ce man fuki a fi dinillah so ne ilimi dan murko lawo ya ce addini so ko eh wa nafa'u ma ba'athani Allah bi ẹnu mọ ilá ìwé náà wọ́n á ju àǹfààní ní títọ́ ìzànà ilé àdùfí kìí náà ilé dùfí fún tó fi ìwọ̀n yára yìí fi náà bí màá náà fi ìmọ̀nyí owó yìí èyí ẹ̀ tìgbọ̀n yìí susu tìgbọ̀n ó ti mẹ́ra dégi ẹgbẹ́ náà ìmọ̀ dábàá ti dégi gbogbo fún àlímọ̀ wútọ́ àdìgbẹ́dẹ́ wà lọ́mọ̀ mọ́ wúzà yìí ومثل من لم يرفع بذلك راسا بذلك وتم لا توتو da fito kwata kwata wa mu da bukata wa tiga ya jadi mu fi mbe mfinya undushi wa udanu wakajiji walam yakbal min Allah alladhi ursiltu bi ya ba wannan sokolla mu daga mu yayi na zamu coco gwa wani misali guta da wani to citi ta ci wani laiki ti bodon wai lai mafari bo ya zame fele wa ya qur'ani bi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mu mu tsara fahimta wato mun fiafu mu an fi wa kun kuma ki aji da amfani na gawa ma biyoyi a bici keke e guru e jo gawa ma biyoyi da na gawa biyoyi ci na gabu ma ne mai na misali na biyoyi ni da bangare yin mafarin wagai da bangare ba me mai e kanen bu ele wọn kàjí lẹ́mú wọn e kàjí ṣó mú bẹ́ẹ̀ wa yi pata kùránì pata agbayo littafi da shi na bara mai ga amfani jirgin ya sai zane jirgin nan sai da amfani isa zargi wani wakadda layi ta co eh, yake zane ke jika na putu na dauna wato bi ma'ana latin si kuma wa shi nuwa jija wani garin fin ba ta kem nuka bena wa shi jija da mu jibe da tafiya ma yi gwa ilimi na ci na bara ma abin da zan da amfani to za zargi wani so yi ji kokari milo da mila yi mafaro alaka nan su kuwa la yi takani wal maladu ta yi bona da wani ga fata yi zawan gizi kekin na yi yi ikin wangi ya huruju na tu bi izin rabbi ina ga jodan na kakpace imoye yele wa yi na dufi na wuce ga tiya da izini su kuwa wallazi khabutha zan magaje kin jede kin so kwana la ya khruju illa na kida kai ne wa yi ga dufi wanyi wanja wanyi tsogwa magabe yi wa ke yi wanja misali no tike da bana yawan nasi qur'ani mutuzma qur'ani ga ga ni sawukum harfun lakum fatu harthakum annashitu imeji ga latiyo asa su kunji misali da wani gayi miji a kekin na yau yayi na yi nunufi ya nunufi na wa gabe ci ga ji yawo wakin wangi wa albaladu tayyibu kin wangi na wa laye zo wa dana wa gade kin wangi wace ya zo wa dambo ya kuruji na tu rubi idin rabbi mun ga su fa albarka yin zagi mun ci mun ga tagi e yuji ga a ga ci zaguru a mai guru Eh? amma lokacin na wabe yi waje wabe wannan zai kabu sago wai wo wadda za wa sai yi zagi na fiye ya ji shashen ci za lalata mai ji zina ga fiye da yau wuce kawai ga adam eh? ko kuma yi na fiye da yau na sai da yin bawa ni samun ko zau in yi ya zau wuce kawai ga adam so wakin wangi wala ya zo ya zo ba ni ga yi nuwa wani so kwallata na karɓa ciwo mutu to wakin wangi na walamun walaye jordan finan ebu mai luga yi tiyanu da buyi wangi eh so zambe ce ebe uziri ejwa ejwa juwe wangi ba na wai ebe uziri nuga yi kim kinyo zambe ci mai kinyo to yi wangi uziri ejwa mai dio to ji kokari ejwa yi wangi kinna mu walu da yi wangi ina ma lai zo yi wangi nun gai boji wangi a ga nuwa na fi na ka kwaci ibo na wani da tasiri gani da boji yi shi yo ku boji yi shi so a ke lokaci na waje a wada na waga e zaga za wuce ga yi igbe ci na watakila igbe ku kai enin manawo lawufabi wadda ga mu dai shi haya za a yi na wani maju gukan ci tara ban ba na yi wa zan dundun ma gukan da ci na waju ma ka sai zan ga ba yi lokwan ga yi waya mu ga ma yi waya na su ko kuma ji an ci ya jama'a ne zai daji da su kwa fita ta ta can mu kin go wani awsarna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu allaha ma lakum إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم طب قالوا التهور به ta shabayin karatun suran nan iji bayani karatu da budan gurgu ya je ta annaba jo kakai in ba coci shi dona ya karatu annabi wacce kwalli jihani ga annabi adaman da kwaye yi gado da karatu annabi waro kan don bai gaji karatu annaba na ji na gabata ma bayanin ne lashi da ba coci na ga lokaci na ci suran da ya annabi sallallahu alaihi wasallam na hijira annabi a tubi ma'ana annabi da makka annabi ya go gube nufe na tuntuna kanga wake ya nina na ga ya maka caji madina ya tiyi jiro wani ga ci sura na yawo yi magawa ga lokaci yiwu na dezo sarai ya na gina wani lokaci yiwu na wazi na da naji ji kakai wani da ka wani ba maka ci iri dai wazi na ja kwata na ja ni zana na gwani zana ji maki ci gwanin wani mai ne ga zaunci sai su ko agwa so anan da ya yi tudai ji tiji latina ji tsoba na wani wazi annabi mai diye zo shi to lokaci wuce ga ci sura da yawo ke wa ga ga ga bi annabi ga rasulullahi ga shi mu ma ji damuwa mu e zo no gaje fata bai ba no gaje fata no ga da damuwa mu mu jo gogi ji faruwa ya shi tuko na da zai ci annaba ne shi gogana mini ubo ga Allah ya tanda ya bo annabi ga bulu bulu fe tasliyo ya ne bulu fe ankali ta ciwo ke ke mina lazuma tawi aje zuba ya wuya ce ga bawo ya nu jun bawo ya annaba yi shijo tuti yi shijo ne ya ci gaji bayan a karshe mu ka nasara ya tuci wuci ja in e tabbaci na su kula yi ba ni annaba wacce ga ta annabi ruwo e wani da muhimmanci sarai na mini muhimmanci ugbo annabi nuhu wadda mini annaba gutsu da majajaye ga ulul azmi na fasbir kama sabara ulul azmi na rusul ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فاني ولكم إلا القوم الفاسقين so annabi nu kalimar nu nu min qur'ana gun ba zuwa shi ba bi guta na su kofe bi yana eh abi ka lawa ya waya wa ya da qur'anu kazuri afa ku yi kuma ba ta da fuki ya min sunna wa Allah zuni kawai amma sai na annabi nuhu yanzu shi ba dokuta yana sura raji na ni guba guta har shi da gutote gabe bai tana annabi nuhu sura ni ne har shi da gutote tu bai tana annabi nuhu kai annabi nuhu ke da sura sura da bin qur'ani na lasu na annabi nuhu a na ita cin waya sura suratul do asa annabi nuhu ji za ta tanya eh Ah, annabi no ike lokaci ike a tubi ma'ana da na ba ji rayuwa nan sai dai a da wacce kome cire ka littafi zaman da littafin kanar littafin waci kuro na iri bincike nujina to bincike ya mamaki wai littafi ga atlasul qur'an an nuna turanci na ga atlas of the quran ga yi shek shauki abu khalilu wato annabawa sai nu ke tudigi giba na jafi na babu ji rayuwa daga e na muga na sai nu ji kokarin lauja ji bai dan gurkona kuma ke ji amfani bai bincike zamani archaeologist ji in yamma cinin ja le ka kaye ga gan bihiri bayani kazai bai bayani kazai na ja da fin biziyo kazai ji wani wai wugwa ga ba kaza tabu jama'a kaza ji rayuwa Allah wa yi jina ma bi kadon amma ba bi jike mu bo wai gaga annabi nu be jama'a wuji a fedo da iraki ya zaben nan gaba fedo kafa na ma fedo da iraki wani ga yi kafa yin kufo ba wuce coba ba kufa wuce kufa daidai ba wuce mu biya da kufa ya zaben nan ya labu jama'a ni bilo ji fedo in labu da bi sarai e bincike ne jaji ya zaɓi ji kakani da ya ja lefi kimbo na je wuwa ga lokacin na bilo ne wani allahu alam so babu a fedo yi ga kiwa ce je bibiyan fahimta ne ci yayi wo amma kabo yi kiwa labu no to ya eh da yau ga labu to yi so ko ga ga yi gaba ka zama fedo ko annabi mu ga ga yi rashin bayani wuce karara wuce yin gwagwun jin ilimi na da muhimmanci sarai na eh, abubuwa biya igiwe a gaba ka zama bincike man ji damu bibiyan kikiyu ne eh, so ya gogo a wajen bayani gaga wato suratun nau na tsohon la ta suna na binu wuya ta ci cin wani ngai yi sura ya do ni ciyo min qur'ani bo suru yo daga bo da zo ba ga annabi nuwa go kemne ga wani shi dona chap sura ji jibbe ka kai te annabi nuwa da sura ga ku ba amma abibe bayani ni shi wani suratul nur bi bayani dan ta ani annabi nuwa suratul hud abibe bayani dan gurko to suratul araf na to be bai gurgudu qur'ani ya ji fasara da jiji bayanin da ci da sura nan wa da sura nan ci ba ya gula sa da jimaji ya lugwe bayani ya tiye ku to ce ga ya da mini ayan nan lakad arsalna nuwa to ce ga mushi kuti bana man je ji bayani a gan labu na da mini lakad da na labu ya kabo laya na me ji shara lu kuti ji na uba kuti ji kabo laya ya gamu yo eh zaguru su kuji afi zane zuwa na balanta na su ko su kwa gagana ya cana wuce ke bi shi kuti ya yi bi wani ya gamu yi gaskiya mace gungo kai wa gaskiya gungo ka gani da kuti na wake ji ya yi ne ya bo shakka nun ga dayan bayi wa gama ke lalle su ku ga tunanin bi nu tun manzi ji bayan ga kila ce ya na bi nu ganu a gadu daga na hayanu nawa yanayin nu na ga ilaliyo aga yezu wani yebo lali lali aga gabi gala a can wuce tu lali kando lali wani tike soko to yana wa aga ganyen da shi tsanu wuje ti lali mai soko a cikin wa bai laburu ne a soko ne bai fa soko ti lali ke kando do soko ga ya na binu wututu ila kawo mi da ba jama'in wuji fakala wuce gaba ga ya mi ya yi jama'in miji ole ya kawo mi da kasarai yayi jama'i miji mishi watakila wanka za mu jira kila ga gaya kaumi abu da bule ya wuyi mutakalin ya karara yau eh a ga to mu ciwo mun ji dole larabci wani wa gaya kaumi na wa ya kaumi jama'i miji ya kaumi jama'i miji mati ga wasu zuwa yana abin maliki lube na ga gucin wuyo ndo waga ga na daidai wuyo waga waga ya kauma ya fata ya kawai wai fi. ya yi jama'in miji omagoga ya kauma jama'in miji omagoga ya kaumi ya mutu kuwa kanon ga ka abdi abdi ka abdi abdi abda abda abdaya abdiya ka abdi abdi abda abda abdiya so a ci kuyo wagawa ya kaumi ya kaumi ya kauma ya kauma ya kaumi ya ɓata ibiga ya jo ya yi jama'in miji fifiyayya wuta kalima abun gala zai yi wa noma mai gaba ibudullah wale ibudullah gugu nuna ya gaga ibudullah abin kayan da ya kira ga waga da fi da ci da bai ba rafi da wasu yi ga ga wasu da ni ainu da nuba da wuta harafi na harafi harafi na kuji don ma wuci bata ko kasira a kasira a mutum wasu ne so lokacin ya waga ibe bi wata ga ya kawo mebudu amma waga ke ti kawo mai ga ya kawo mi wa gaga ubudu budu eh? misali bani waga gaga izabu ki harafi ta ce ba izabu hawu hawu tsara biki judiyo fata daga nan fata wudiyo wani kasar ga abdul waslu fata ga idza abu wa ga uya idza abu ina wale alata ti hamza ba bonne ba u gudo da na uji don mayare e ga sila <coughs> sila kawai ba iza abu sila ga wasu tabu elu la ta hamza ne age wa ga ga ga hamza wuci wa yi wa abdul waslu yo ga la sila ta wane kem na kuna wa kirbe kem ne ka don mani e ga sila we wugwa ga ga e lotu gani bi amza ne ya amza wasu yo e yi ji amfani ji bi kawai yau ga a katu ci gona amma wa ga e bebe katu ci da tace katu wa wuce ya wala wata ga ya ka mi'budu waje amfani da amza wuce kan ga amza mutu wasu ya e, ji fata wayo so kem ne ga yi za a bo bona na hau na rufe ta ci na da fita na kawai daga kasra ga rufe ta ci da igawa ga to a eh ki gaji misali bano ke misali ga aha if misali ga idan ka taba ya tubu za a bai rabu kya ya mudari na yi eh

wai da don de ala fita ci yi gai don mana wai de kasara de ka ala fita ci ji don mamaci fata ko kasara na ya ti fata gama yau so a ga irjiwu izabu amma a ga uktubu ubudu ushkuru wa ala fita ci ne da don mai nan ma mi kuma yi layin gairu ubudullah annabi nuwa ya gabe jama'in jungai ta bauta allahu ma da kuma yi layin gairu yadda zan da cawun ngali allahu ba ilahu zane za wa gile wa la da dia go da aljanna na mudda ba zuma allahu ba inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim annabi no ga be da ya jama'i miji ya ya fo wuci kullu ci ga ya fo kiyama suna azaba wuci yayi abike kai be la mi tuso ko wuce ya ji bauta wana amma da ga mi tu na ita ya cuji daidai ba bauta ne wani ci da ba su da yaya na kufu alaikum ayi wala an cuta zama ha to iga an kalitu annabi nu etanne ne waga labe ita annabi nu wani anu labe kwankwan zuma annabi zuma ya ta annabi adamu man shi da bugwa ko man shi eh ga gan na gayi goro ga na gayi gaskiya na malo ki annabi nu ngala a annabi adamu annabi idris da tace ba ke wani mamici ya lubu da tace wani mai da bai gaga su ma annabi adamu sai na annabi idris da bai zo bai goga na kanga gabe da annabi no muna ci guya can mini dalila abu ga yi kemina kisa bin yi na zuma annabi no zuma annabi adamu sai annabi no eh ga yi tuci na tutuna mini yana ke da ki hujja na aga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ne rajina wato wulo isra'ila to wato gungo ga da sama da ba mai rajiji ko annabi da ku gani bai annabi adam ne to annabi idris min ya gugucin a ga annabi adam ga bi annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga marhaba bin nabi salih wal ibn salih ma da lagan ga annabi guri e guru alelo ko madan labe anabi guri aji e guru a ga ci ga nabi adamu ga ganin bai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ne a tuni ma na ci ga ganin annabi idris ne afwa wa kana law idris min ya gugunjo a ga annabi idris gabe annabi adamu ga marhaban bin nabi salih والاخ الصالح ا guru falau abalinu laqala marhaba bin nabi salih annabi idris lokacin ba gani ga annabi nuwi na a gan gabi annabi nuwi ga guri a gadda ya nabi nu gabi bi zuma nabi idrisu ena mu ya ga bi ne ma da nabi nabi guru ye ye eji guru a ga ye ji guru ko ni penne yo mi ka so ah wa ko mun je da zaga ga annabi sali, annabi nu annabi wani bi zuma annabi adamu annabi idrisu da ta tace mu bi ma na zuma na anabi nu zonu ga anabi idris be shi da awon e fata ga wayo shugo قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين لوكتنا نبي نو غبا غاز بوتا سو كو ادي زانو na kin ji gabi a nabi yau qala al malaw min qaumin dan dan ne wo ma aga ji mulki ji da babu aga ji jazi kyo aga gani bi annabi no ya gani na na za ka fi dalali muni ide ne wa annabi ide ne onu we da ne ne gina ma tulana kya يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين kọ́lá na minu gaba ya komi ya jama miji laisa bi dalalatu egbini ni kete da benya a ta ba ga yi gidan burkwa ban nu ga laisa bi ga inna lana iná fi dalalin mubin wa fe da e biyo lalle wa fe e biyo na matula na egbina ji amfani bi fa'al ato eh, fa'alun dalalun ga ji gani bi agin lama na don e danguru ko ma lama na e bi niwo ma bi ya ce no ga bi ko ni ni bi mu ya balantana ta ga ga kama walakin ni rasulu min rabbil alamin tuji ta biyo daga ba to ta ali ta kwato aha uballaghum risalati rabbi wa ansahu lakum wa uballighukum risalati rabbi mi de yayi ya risalati rabbi wato ya sako shi ya coci ni la mi ga layi yana waye ni ja Allah ji mi ga mi ji bayanin yayi na ga me yayi kira da ciwo olóbe yana ga ubuligukum a madadin uballigukum a ga mana ni gudu wazanin tabligi bai bulagu mana ni gudu kyau ga takrim gani bai kirami na bede waya yana su kwa tutuna wa an sahu lakum me jigan baye wa alamu min Allah madikike daga kwai su koma la ta alamu ne <coughs> ne da kike wani annabi mi yau tuci mi yoyin su ko ebe wa mi da kike ne da kike wani mini bayani na beti ga wuce wani a gan shi to ya jama'a annabi nuhu ya taba ji jama'a ba na kalya so annabi nuhu ya ga ya ga gan mi dé pípé kankan ńlá mi tó sòkó yẹ ti gbá wọn alaka ibin bayanin ci mai ladin wa yabo na aladin zaje alaka shi ya yi lake ga wuciya ya lake ga wuciya ti bẹ́bí wí gàgá bebe annabi annabi bata ebona a a chakuti mu sai zama ya binu wa chakuti mu eh, karnu karnu karnu karnu na yi shijo bi ba nabi nuwa saka na bi adam wani ba na binu na mai da dama na ji bayani ke misali a shike zai da rakashi wani gaga agugo bayani ne ta ba abulabin abbas ne ba ta ma ake ne yewa ne ya eh sai bugo azaban su ko wuciya za ba ni binu ga farko da nija ka lalace a kan kwaye kwaye su ko no ngala ni binu ce ya ja tuko mi de kike ne ya na ya la ke ne ya azaba su ko ne ya banu la ji faruwa a ta kitama ya ya to mi ke mi wa ga ga ga kai ji zuma ya ta mitumi ya ja gba a azaba bayin ne gaje ta za su mai ji na tugo أواجرتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لتنذركم ولتتقوا لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أواجبتم يجمع ماكي جين جاء لابن ويدب يعني

wallazi na ma'awu filfilki da zane a yi ji jibini ya ga kwafi mini ya nuwa jiyo a ga fulki alama na ya nuwa niwa mala ya nuwa kamawo wa agrafin allazi na kaza bubi ayatina zaga na ji la'ayi gaggama na ne shi zamuci bino zamuci bino ina kanu koma amin lalle jaro na shi da bayan yabonci jari ayan nan wayan kuta layak ku ya kama kan zabu bayani na nufin nu ba ta na uye jama'u ja wula ga mana ci bayani ni da wannan inda mini aya na wannan e gabaci ne inda mini aya na wannan fa anjayna walladheena na fil fulki annabi nu ga zane shi gona su fa ga wa e gabaci da wani ya ga ta ci wa agra kana alladheena kazzabu bi ayatina zaga na a ga na annabi nu zona su ko ga ma ji ginu finu na tiye da sunan wato fani na Ina inan kyanu kawo ma'amin ibo na ya zaja wani shi dai adi ya fi yawa ya kwanci jayo an ga gaskiya ya yi labitwa eh? min ya bayani na biyu da min suratul an kabuta ba na su kukkita yin annabi nuhu na ga fa an je na wa ashaba safina wa annabi nuhu ga kwa to da ne fiye ne wa gani biyu yana e ko zan zando na fi wa fi foga na ga kwa galan fe gabe giye gidan jima da biyu nan ya bu ya bu nan kan ma'ana wala ta kuma kafiri idi ga qala sawi jabal ya yasumini min min ma annabi nu ga qala la al yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahum al mawj ba tu ba fe gada ta ci kan min al mukraki eh wakila ya la yi ma'aki waya sama sama'u aqlihi wa gidal ma uku dai al'amru wasta wata al-judi wakila buda lil qawmi zalimi to cin ki taganna idan ni suratul nuh na mun ga min ma khati'atihim e bole mba ya za jama'a bi bilun jo ya ga agbanwa aga su kwa ya le bo na jun ga nan ga ga jina ga ga ya jun mini ubo ye wadabo etun to ga uguru kuru a ginuwa fa udkhilu naran daga baba a fela a fela kenan daga daga bana a ginuwa nan ga waya koya lo ja na mazuni wala me jinu la me duni la ya ansara la na bwa gan be so koina wanda boya eh adiza na buwa ke A azaba su kullu gana kun fayin hukuncin su kuga da wani inna lanan su rusulana na amanu في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ban tuna jirkici shi zo kwata tu tsakana na ba zubi bi jama'a ji na tsakani tu ci bi jama'a ji na galaba a karshen wazu ya tu ci wazu ya na ba bar su kuka mu shi kuti lanan su tu taimako waja taimako wallazi na amanu to zane ji jiman na fil ayati duniya waja taimako ijabo yau mai kuma ashad ma ki ja taimako fike ya mai so kem da ga shi da nan waji tabbata da min ya hadiso jama'a da bolina ake ne yi e wadaya lokacin annabi no ga sa yan tun na annabi adamun bai jana zunubi fi da za harkar na guwo ti bɛ tuti a nabi nuhu na awa ya liya la ti be ya yi wo su ko ki tu ya yi da bi suratul nuhu eh, wa qala nu rabbi qala nu rabbi ko innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويغوك ونسرا وقد ظنوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا إلا خسارة إلا سرقش زوكو مما خطياتهم أمركوا فودخلوا نارا ولم يجدوا لو من دون الله ansara kan guga ga don kala don rabbi la tazara lil ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa la tazidi zalimina illa tabara so e baga kokoro yo awele ashi zamana ne bilowo ena na mafe wa na minu ba fe gaga la ta zarun na wadda a da kute waddu a kute suwa a da kute yahuf a da nasara a da yahuk a ale su ko ci jan allaka mu ci zan wutu ba mu ci jan allaka ta wuce da wani ta ya annabi mu katuna igale ba gona ci a ti ci taci na zandun da gai wuya ci gan gan ku gan annabi gan tí a gaji ya buki ci annabawa jo zanen ga gama ji tabzi ba ga gama ne ya zo al'ada ya kurani hajjin daga bisu annabi muhammadu a wuya wani zanen ga ga gama na zo na wuje daga zanen ga ga annabawa ji náà na wọn. asali na mai yadda ya zo ga gane waje ga mana zuwa nan rai fakar zabu fa an je na wanda zai na ma wufin fulki wa abrak nan zai na kan zabu bi ayatina wa gai la aya su ko ga gamana gamana gamana ina su ko jibe jama'a ne bi wuji na dana ya wuce biya bi zane ga ga aya su ko gamana ne wana wa magami tutuci wanda anan biye ya amma ina yi gaba tana wani da je waya ya waya wacce mai tu bayani wuce shi ya fi alaka gabe kem na so ga waya gatu tuci yi gwana waya ga jama'a shi gwana mu gata wasu ga gwafuka ba je na wanda ne na ba wufin fulki eh? so wuce da wani a ah, da na kalita fi ti gada da jina wani ga karibun na ja bi ma'ana eyanu onye gwagan kemere yanu bi lu dabo na tọrẹ yanu wọn dabo ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam oge wa gan olóòlù yanu oúnjẹ olóògán gbadagba kárùkù najat kí yanu oúnjẹ kùrán bí súnà anabi muhammadu wọ́gá pa sún ọgá lóye yanu anabi muhammadu ọmọ gá gan wa sọkú ne albarka anabi lu ko ikú eh,

ibani bi akhahum mai mafulu biyina babu amili na babu fili na la nasbu yuna da rufi ya yi jifayin tuwo daga bayan na shi jona ba na yana shi jona ga ila kada arsalna nuha yau ya bago daga bago ya ga waga wa la adin arsalna akhahum huda su ko ga yi cito annabi hudu fi adawa ji alani ma annabi hudu ya gya ci ruwa za kabila ne a yau gala su ko ga ya gya wuyo to adawa ne zai gaga babu na adawa gubayen adawa ne gaga adulul ula na su ko gaga ya idan bin suratu suratu na jinnu ko yes to ci ga yi gaga wa annahu ahlaka wula ula wa da fama abqa a dawa yi mafari ya ga gamu na dawa gubajin aga yi baci ce gan aga adu al'ukhura ga yi baci ce adu al'ukhura e ga ga thaniya ada adu al'ukhura na na mai adu al'ula aga yi ga ga babun da mu wani coci ga kita ya yi da mini sura mace ya taku alamtara kai fa'ala rabbuka bi adin إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد wani yana da adawa ji na a gaye e gishi ramu a gaye ramu gaye sunan dakwa za ta limani za jana da ko da da yi a taba so a da nau'in technology zamai yayin da dadi da ba tu iya koyi koyi so ga da won si ge wa ga pitan ya ya bubu iza ja yo ali labari ya adawa naji eh su ko ke tuya yi da mini sura ku taw ile to da mini suratul araf babu ye zuro mini suratu hudu a da sura na latsa na bin hudu na lasu na ni bin wuta na ga suratu hudu a kita ya yi sarari ba gobe sai suratu shara sura guta da wani igawai ba na bin doga sura ba wani guba gaji bayani a nabi bin ta nabi hudu a nabi bin hudu to amma ba a nabi hudu sura guta yau man na yi buka tlasin ƙura'ani na a shek shauki al-khalil kuti bayani ba mai cike don gurko na ugan wujina ga ba na wani ne gaga da wujja na ji wula bai ne da bincike na jaji yankin ji bai ta ku ji bai na jaji kin wani ele gaga kin ne ga yaman don south ya ato eyi lo ba gaya ga dona a cikin ayyuan south e, ok eyi e agba ko eyi agba yan arabian peninsula aljazirat al-arab jazirat al-arabiya lai duk ba ne yamma da yamma wuce takuta ba saudi ga cunle yi da ba ga bogan jama'a na biyu ba ba dawa ji rayuwa ka sadar mautin ta ba bincike man wucin allahu alam to ce ga yi gan mutum a nabi hudu tun fiya dawa ji to mutu ile ga na annabi nuhu ga annabi adamu gale shi to annabaji ga ka to mutu ga mun ya kaumi budullah ya yi zama mi yo ubudullah ya bauta allah kuma yi layi da gairu yadda za mu jawo mu yi gilen musu mu bare abala ta ta kuri ya ta sokonna ya su dama Allah to ga wala kan ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut adda ne bi na beji na fatu fe ga beji ma ji bauta su ko e ga mun kuti ma ji bauta su ko e ga layin fa su ko ba ci wale gaskiya ga wuce hatula da nan aha قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا وإنا

dogo wa gaje ya shi talaka je yadda rikicin duwa bogo dan daga ne shi kafar wa ji kafirci min kawai min jama'a na buhu da na ga inna lanaraka lele lalle yelewa na buhu da ne fi sabati wawa bota wa dan ilatu sai toto o oguzwa o fi an hankali da doya wawa wayo wa inna lanaraka duka min alkazimi me ke chole da anan gama na zuci kato yo taci gama na zuci bo ma na taci zane je su gama na oke ya zawo ciko eh da na zunnu ka ye coci ye pawe ba babu na yi yi ta yutta ba yi bugan lalle zawo yo min alkali min gama na zuci jo ìṣẹ̀nà adé ayé wọn lọ́dọ́wọ́n kí a na binu lóde láti ìjẹ̀yà ọ kí ẹ da lọ́mọdé da karshe. eti etanwa anabi hudu da jama'an jina su kuga ita su ya da lafiya sha ya dana kena wata su ku faɗi ba ne gaci biki na ya gaga ci haji daidai na su ku yi ladan da fada ya yi su fa'i da tashi yi kuru na jagila jannatin na da gan bi da wa wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته so katun nan na dana katuna coci ba kayan lami daga littafi kwanna fikin da wazin suya ya mamaci ko a shek abdullahi a sakakin kayi bata ta koyar zanayi to da ya fahimta na ya shiga shiga mutum ya ji gani so inan na na to da sauki ke layi na na ga yin shi dinniyo ila kuri ji ga gaba yi ce fi da jima ga yi lalabi tu da zuma mafi zo amma ya gobe cike na bai ya gumi kan da ta na gala ta da hannu da wani gada da sauki kan wace ya ji fahimta a yi na wace salabere so ye shi dinnin gaya ji katun yi nan nan ɗana mawa gaga tubanin ya ga asibiti ga sadawi to yi nan nan karatu yan ɗana ajin alada buri ji ba nan ko a gana tsara ne ga kace tako to ki hukunci ga ibi azu yi amma gaza wuce ya gaya wuce roba jinci lafin bori jiba ke hukunci ya roba jinci na ladodo ma su da ya kashi azu yi dabo ta bayani na manjina ga wato manja ya ce da ile ba ba na gari gari so manji mai da jikipe zaman da gogane zaman da gogane lokacin alade na nan a cagaga hukuncin wani a ci da dalibai ta masala mai ci game da alaka benne na masala na ci da dalibai na gayi abin ci wani gayi in ba wato efo dabo daga borijin bo da ke bakon kashi a ale gaga misalan na ga bi katu ji kan nun da ti misalan na jiji shi zo na da fi gagun ya lobe ji misali ga yi tupa nan ya fotke tupa lo lo ba ko ije yana gan ya fotci yau ke ba ko to a ci ga ne yau ta efoda ta ka bori ji bo na ke ba ko na maji ne da pipe mono ci ga e eh, efotci bo na ke ba ko na mono ci ga a ah, efotci bo to ga mannan shiga ya foci bona eh, ne ga ga azun yayi bi ma'ana eti bayanin mannan shiga ya foci boke bakona zane shi dara yi mai zuci zaman ne na a ga yi gbogbo a ga yi wuce ladan bori ti ba su ologba ko azun yayi ita e yi dabo ga ga azun ya a da shiga ya foci ologba kwana a ga azun yayi to ki taki ki o kici ga waso kici goro ki mai hujjo don ga bincike zaman ya wuwa ga efondon ga cibo daga bori jibo lo kwakwa ko lo jugya ya ce daga na gboka gana azunya ka efo to ga cibo lo kwakwo ga sai ga da efo tutu lo kwakwo alale ne ladda borji bone ba da ba a kubora ta yau eh? sai dai kuka tuni da cile abin yin goro aka ga gaga nan bulada nan kemna abin ga karatu ne yin goro hukunci yadda ne blada ba na bore shi fina so ya ba ga kukurin jau katu yayi nan na etiye ne ladda borji na hukunci yayi ɗin da jihazu ya za na la wuce da boru jibo ya za wuce ya bori da jibo bori wana adda yana tun azu na na yi gaskiya ya gabe wanda ya ga ci dabo daga bago na nuba ko a cabi ga ya boye wucin ya yi na ta ɗabo sauke karatun nomi ke kwai ga ya shi dubu baladu zuna yi sunuga alminzaru sharji kai bata yi karatu yani abu ya alminzaru minzaru da roba na aja alada mi so lu gba ko ne budu wa foto yin gba ko na eh to na na ba ni minzaru alminzaru sharji ebi taba bo lawun dan roba bo lada ebi taba nana a mai ga ya mizarun sharji ka mizarun maida na manzi la ene ya bita ba wani roba ni ladan bita ba wani ikpen gbena layaye bayan da cikin ladan nisona a gaggagoro igaga ya faru yi tukpa ita ka tucin iji katuba agun gagan aga roba ladani suza ologbaku roba wuce amala lamin dondo zawa eh amala lati gbe dondo dawa uti da agbaku tula uzuri bi olo azu ya agun wa shike na da ci gaba da azu to me ja azu to aga ke na hukunci yan luzarul mai da yi na roba wuce yi na a ci guye ba roba ne la da yi mita ba no so da ripia bi ma na ga yi mi zan ko a ci gana ci la zo wuci da ni wa zu yi kala yin don da zawa wuci da ni e da duwa jan azu yi ya da ji fata gama yau ibaya da kokoro jiyo ka tuyi lannan da wani daga cibitin allahun fabi daga mai da wuladan wuce su ba duk allahun ga hamdik ashadu allah ila ila ta na stafir kwanatu biyu na kasaramu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a da assalamu alaikum

a zagagu egizi jaje ya gizi egizi jaje ya gizi sashi da ya gizi na mai from different aye aye ya aye kuba okay so zane jaje ligba jaje ne jaje ne eh. zumu da na inda ya giba ko jike na ji guna to ya ji wuce ke bayan na a na biya na na eh? ba gizayo ni za gizayo eh, ni ba de ebe gi ya kele so Ìwà bí láwọn pé kí ẹmọ ìgbìmọ̀ ìfàyíjá náà wáyá jù rẹ̀ na kone jajira cewa ga gigun bani na ya gi fuwe gibe gube <coughs> nini ba gi un yo lo ba na ko fuwe gibe ni na kena ba gibe na gija ayo ko ba gi wiki ba ma gumiya don zuwa ya zuwa ya ko abin yanayi daga na ba na kwanne da ba mutum madan da da ije ba madan na madan ya gizi kya so n bebe sauki ni ɗana gayi sauki ba na ala egun apa ni zakarin misla azumin sayi ne abin zaki gani ya zagi fita amma ka da ya zagi zamuci gaba gya yi ɓato àti gbóògbẹ̀gbẹ̀ alẹ́gbọ́n pẹ̀lú òkú níní amma gada ya zaki zika to a ji lissafi iri na bagin dondo a da rubun ya zaki guba nan a cakon a ji fata kama yau amma egin nazi a tubi atoka yakizini kamani ala ega ajibili zafi bwari kipenemetana ewo ega ato nezi nezi yagi nanga ye gagama bezo akaja ajigo egi nezi atoka mani na fi bwari na chayi eya e, yani zakini na jaje dina afili safi kubwa wa ya gi wuce jin ba adana egin zaki kama na eh, zaki fasi da wani ji ba guje kawai ji ba guje kawai so alhamdulillah eh? <laughs> sona ka bena mutuna kutauna kutaabo kalingira mutuna kalanira to annabi da ga inda ma na biyu so mai ga wasa ne ya sanar mutu yin bayi na ina manga ta na ta ta ta ni za mu na biyu so ke ma ngami gada na buta buta gunguni gunan ne mai yajin wasu a ji gunguni na da guga kusa mutum su eh wala mutu sun da na liman lacici na ga ce ne ba mu to no to gana wani ji ga ji mutum an ke su mana ne ato yau kalibu la wani sai la wasa ai nwaanyị eh, ji wuna wa kpee na ena ji shujo yiwu made bayani ana so enu tu kpee na wulo tu jinjo a to shi ke ga shi wa wulo tu jinjo alaikum assalam to ah, gaskiya miƙa addu'a a sha addu'a